الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالي لتبتع الله الصلاة ونسوك بأمن شمس تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار efoye labi tsafo shi da gutuwaniyar jumadal ula 1435 kalenda alijira na ne da tsafo gbawo march 2014 kalenda miladiya nan ya ci gaba da kafi daga littafin sharhu sunna ya imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yinan na tsafo yinan eh, na matsala shi suko ga matsala shi tun ci bu من قام ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو فهو مبتدع والقدر والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له الإمام البربهاري تيتي ويوجي غفرة وقال ومن ترك صلاة الجمعة zane gagwalula da tsallon juma na war jama'a da tsallon jami'i na fil masjidi da masalacin na min gairi uzurin umar da uzurin don doya na fawuwa mu bita di on zane na dan bidiyo wala ozuru yana mai ozuri wuce gaza ka masallaci lo ko juma lo na gayi kamar abin la ta kata da obin kuroji ke ba ta na je iko ya cici ya lo ilil masiji matsalaci ana awu haufin min sultanin zalimi ko da sun yi yadda shi cina ya zalimi na wai sunan wa ma siwa zalika yana majina na na fala uzra laka uzri da wannan wa ba goyo ku? Mm-hmm. wani ga al-imam al rahimahullahu ta'ala mutu mas'ala na fiye da littafin sharhu sunna e buwana khawarij e ji sallayen juma da sallayen jemu da sai zane gayi zadojiya ba ga jirani ko rafi ba shi ma a tsaye da yadda tsallayen juma jan ebo na ajan sai le e gan sagaje imamun masu imamu ne masu muna munafiki shi ma a tsaye e da yadda tsallaji dan jemu yibuwa ebo kibo iza kamu ila salati kamu kusala yi ra'unan da salayar kurunan illa kalila بنا الإمام البربر قوى من ترك صلاة الجماعة والجماعة في المسجد من غير أذن فهو مبتدع لأنه قول الله هذا صلى الجمعة صلى الجمعة ما صلى شونا وزرن دوا ما تنبوانا ظن دن بديو يبون ظن قد جهات شنقان وعقن دي جماعة مسلمي جي صلى الجمعة ما صلى الجمعة ما دولي وتاتين مسلميو waji wajibi ta ce musulmi wani wafe lo sallayen juma na wafe lo sallayen jami'i fe da yi sallah da jama'a ji masallaci wani ebe da sallah dole yo ta ce musulmi ya zama gulugwa gaskiya zane ga da laifi a na bisa sallah ga man sami a nida'a zane dawo wani yi sallah na falan yujib zane maluwa na umayi yi yan wuce na. fala fala salata lahu illa min uzrin na je salla inda gwa uzrin da cha da wa qila wa mal uzra ga a uzro de qala ne diga daga haufin marad da su koma batan da ba gindoci ne yabonci na da ba anabi tsakanin goma da masallaci anabi ɗan sanda dabo mun ci wa bi anabi ga anabi wajen sauki a wasu da sallan mu shimbo annabi ga har tasma'un nida'a in wani yi sallah na qala na'am ga wa annabi qala nim annabi ga fa aji wa gaji wa yi gaji bi gaji ga na ko da boga ga malab da ibn mas'ud ga man sarra yal qalla gadan musliman kal yuhafiz ala wa la salawati hina yunada bihinna da na ga ba ku gan gumbe ce ci musulmi ya sun fún yá alkiyami na nla salla na shi nla wuta ki na na da yin na kaku na ga yi salla shi na fa inna allah shara'a li nabiyyikum sunan alhuda ibn akika ne muhammadu nla bai da shari'a ya sunna shi ya bawo wa inna gunna min sunan alhuda yanne madamini sunna ya bawo law annakum sallaitum fi buyutikum ya gaji sallah shi da ni jo kama yusalli hadha almutakhallifu fi baytihi ke min zanna waji zanna waji sallah da ni ubona ina makara uci luwa da ana fa la tarakum sunnata nabiyikum ya ga sunna nabiye lugwa walau tarakum sunnata nabiyikum la dalaltum ya maga sunna nabiye lugwa ya gaji wa ta? ya ta kallafa na yi يتخلف عنا cikin malu معلوم النفاق zandun mai shiga wani da fi sallah ga jama'a sai zane munafiki a ɗin munafinci ne wala kar ka zari ta bi hadi bai na rajulai ne hatta ya kama su sarfi zamani a nabi eh laza be za mu ci za mu ce hula ta ɓata abu za hula ta ɓata wunji a tafe jiki a tafe lau ko za ba har yi Allah Allah da ji safin fomula sa lojiga jama'a an ga sadi a nabi sa sallam fi a nabi majin zajiye zai shaidi sallah da jama'a jiya na ke gaskiya za mu ce munafinci da jayi nan annabi za a kallu salawati ala munafiki na salatu ya salatu fajr sallah na lukmi ga munafiki na sallah sha da sallah asubahi anibi mo nce ci majiri da imani ya zai shiga yadda e ya dace sallah masallaci wani inna ma ya amuru da Allah man amana billahi wal yawmil asiri wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah da ya je da masallaci ya sai kira a aka sai shayi ma ba sai ci azu fal kiyami amma sallah ku yikini amma kiya ya amma zan dora sai sai ci na sallah ji lamaru lamaru ci koko wajen yana ko ba na alimamu lura ga wa man taraka salatar juma'a zanen maga sallaye juma'a lugwana wajen yana ko da masallaci wani na zanen dan bidiyo za a nufi sa san ga man taraka salata juma'a in ta hawunan ta ba Allah wa ala kalbi zanen ga sallah juma'a guta lugwana yake ya ba ni wani lada sallah wani ko ko na karɓa wani sai ta yanke bayan gaza wuce a da diga na yanta yana kuwa mu an waje mu juma ha ta wani yaktiman Allah wa la kulubihim sun ma la fili na minal ghafilina lu na ya juma a na sai ci ga yanke bayan gaza a tabi a yayi Allah kiyaye mu ya bago izanu jiya ni salati ni yau Juma juma'ati fas'au ila zikirillah aga yi aga sallaye ya juma yi aga sallaye ya juma wagajo di papa ilo yiyan yiyan lo iwodo ye yiyan so eci wazaru ilbaya mai lẹ́yìn kún olúwa iza maji sallawo ma kulli sallaye juma ma kulli barin salliha au fajirin ma lam yakun fi dinihi bi mushani kaliman gai fajiri kaliman gai fasiki waje sallah ya juma wasu mugu fujuru nujina muti ya ci sallah na mujina suku in ahsanu falakum wa lahum liman jiga dinje liman ja lada ya tuma ma de lada fa in asa'u kaliman ji ma falakum wa alaihim ya ma mu ga lada je a liman ta a asali ji ta ajayan iraife ji sallah iraife ji zalunci sabe ga anabi ya kun za mu ce da shi ruciya anabi ga ma aqamu fi kum salata da ta diga ji sallah nan sabe anabi sai ta sallah zuma zuma jaji ne su ba jaji ne su ma zalimi ci ku imam ahmad ibn hanbali un sai ji sallah zuma ya kula fa ya bani al-abbas jo ne sai ji dawa lo khalqul qur'an sai ji to mai suna jazaba da ebogo yanzu shi shiga ta miye lojin maya na ji ba wuyan alu sunnati wal jama'a ya zo shi shiga kami ga hatun da ya shin burbi su sani ga da shi ne sani a da mina sani a da kuti sani a da ba da yi kan gana da ji sallan ya juma yau na to ji yo na to ji ba wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ga to bi da bata to masallacin jini to masallacin jin ma ya tsan to masallacin masa ba to masallacin ya zamfara to masallacin jima'i ilata to masallacin jima'i ansaruddin to masallacin ya barak to masallacin ya poli to masallacin jima'i ilata to masallacin ya darakita to masallacin jima'i bayyagi to masallacin irawin ta masallacin ya majina, ba ta yi sa jima'i na shi da haka atatu ne juma'a jari ila wato masallacin ne bayani ne da ke madina tu bidai ne da ke da hannun nan wato e ba dan bu ne za su ba din so ko ma ta, yi na sai daga gazu daga bidan da ari ba dai kwari da zai kwari da nina kwari da kutigi mutu doji ma yi suna ne ce zane su ne su so sun ma ta ci wo amma ga ba wa ne ga ta madona a je mu ga tunyan baje magadayan nabwa yi sun ne sai tire illallah ɗan yoko ta zai ni mai ji sallah jin ma gugi dan buwa je mu yoto sharati ya jin ma jin ma ga ce go zuru wajin ko mu lo jin ma ya ki wa ke jin zuru amma zai ni fuke yoji jin ma gugi dan buwa ne ne ya ba bi naji ba wa ne diga nani bai sahabi da khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wu naji alkhairi mai ba wu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ina kan gajin malo in ma zanen nan wa ma jin ma ma ya loya wa wattaqullaha mastata'tum yasu da yace ci gurgudu ya iko yayi ko hmm. idza amartukum bi shay'in fatu minhu masta ta'atun mi gashi ya foro da yadda ce jabi biyu gurgudu ya iko ya yi la yau kalifin lawa na tsan lausa ya yi ba ci ma mine yana ka zaji malonu alhaufu da sun fitina na ki taciyar musulmi shi wanda shi a eh, yanzu zaji nan gwaji ko mm. wale ganin na da sun dabo kwanye na edochichi shi dabo na ejidaki na ewa zandoci zanen azu na wata yasu na gaba gaje da erin ci beji owo nga ya gaga kiwo amma ya zaci shi zane lojin maya alaji ga sun ga zamani a salafu shi na masallaci masani ma mamud na ambalisa masallaci a nemi sau mafi lojin maya eh imam ahmad na mali bagadadi ji rayuwa gore masallaci ali ma madina bu dore ba bagadadi ta ba madina ta ga ru ma beloji ma yayo yisu ne sai ci ga gaga da je dalili na ne mu wala taqulu bi asnatikum alkaziba za halalun wa za haramun Ya litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi kaziba la yuflihuna Za zanwaci ne laji wuja ce gajin mayanin a ganga zamani ne gobe da yanin alhassan ibn sa'ad ibn hayyi ube jiki a nan ufe gajin ma fe jijin ma ji dambo a ki da ya hawari jawa ji a ki da ya ezufu ibi ra'ayin ya saifu wanda ga alhassan ibn sa'ad ibn hayyi gama na alimamu sufiyanu sauri ran da mawuci kwanwa ciki a fe jiki a fe wori ke tun ci ruwa ga ya tun a wari biyan zanuwa ma alaji tugu mun kuma Allah mutu ga zama cewa da ga annabi ba ko ran wati ran ya ga kila ce ji sallah juma yayo a ga yadda kina je ji sallah ma na azalimi ayo to to wallahi na al ahli zalimina alikawli yani edushi ya dini ya musunci azalimi jama'a dan gwagwa eh sai ki doga abin da ya ci azalimi amma wani gaga ga jijin mazu magoma ebe na ga ga ebo da ne ya zalimi na wa jijin ma zumuba wa jadi zumuba wa lo jadi zumuba wa li kaza kaza zumuba shawaye musun jira su ko hmm. zan wasu kaki da kila ya ce jiji ya ce ya ce jiji ma ga gaskiya zai ya shi zonin ajin alimuta kuna zalai masu ya cago sallah ne gayi inna ma taqabbalu Allah min almuttaqina zai ji sai ya agu tsala ne gai zai ji muttaquna zai ji da sai sai ci no e ne e je ga ne na kiye fa ga almuttaquna yo ala ga ne fa ga almuttaquna ne? gai za ne ji le fi ano a shawa ne ga zan zo rudda buna tabali da ji ma nun ga ya ne bana da ko e mare ga eza un eza cibi ciwo Ama lefu amma ulaka lujo jo shi ke da daga sallah diga ni gole kan ga yi ngaji ma fi allo jo shi sakani da sai ki ya mace da ma fi allo na, ma sallah lujo na sun sallah ga yi sallah ga yi ya tuki ki afla ka kai ma ya mudun nasi sallah da ni ya tuki kirki ne da je dono fa in asanu aga ajinge fa asin ma ajinge da yi wa in asawu ka majiya ta ni bi sa don biya da ka kuna ajinge ne zamani sai na wasu mai zai gana na wasu mawu amma na wasu na gana zanen sallah a nabi da na nasu bin mari fiye sabi da cafe ba jaju ne su sallah zamani sai na wasu mai abdullahi bin ukwai bin abi mu ko kaga ne a ji kuskura ne kin da da a sahawi yana wato sallah su ba ji raka gunye je fi ciro a muji hajji a mu ba sallah ta su ebogo me bazandoro sallah sai ne ga yaki da yanzu shi ne nan na yaki na yaki da ahlus sunnati wal jamaa ko ga tun da gikini te ji sallah zahiru muslimi ga donore man salla salatana wa takbala qiblatana wa akala dhabihatana ana ni sallah iri yi mu je jawar qibla yi mu je ne suna zane ga muslimi ebogo ọ̀gá ọ̀dọ̀ níbi kìkì oṣó gẹ̀kí àkídá a àmì ọ̀gbọ́nsá ń gbọ́n lẹ́nu kí á lè bá mi ìṣẹ́lẹ̀ ìwò kàtí rẹ́mi nà zọ́nì ẹbí àbẹ̀dọ́kùn lónìí ba zẹ̀fẹ̀ zanni? nàbà ọ̀dọ̀ zọ́nì yẹ́sùn àbẹ̀kí ayẹ̀ ṣéṣù fábì ni. alimamul barba ya ce wa man salla khalfa ima ko ake gara mm-hmm. wa man salla khalfa imamin eh? falam yaktadi bihi fala salata lahu da ne gaji salla zume liman bona umalla ni tu liman wuce na za wucin je salla na in ga wani ya nabi sa sallam ga inna ma jila limam li utamma bihi ala liman laji liman ebo ala ni atu liman liman ga da ruku elo ruku wa lo jeda elo jeda wa kaza ji kaza e la la tu liman so ade tafsiri yuna ji e ji sala pamba de muslimi ji ya ebo na ale muslimi ye ka muslimi a so ka gabe da masallaci a shiga ya ji salla a gani ya yin wuya ji sallah un buge wula yin wuya wula yin wula mutu jama'a da ga wajen gani ko mes ne ce gato da na gaji yiri na na na wa je lada yin buge ce da tula da yin wuya sala sala ta lauje sallah wani wani da ma ji da imam yi mutum ba ko ta jaabu ka bɔ ila sai dɔ masallaci ji maa yɛ o yi salati ji a o ne wuli lɔ ne a bɛ ji o tuba so k'a a n'a ti sa a n'a ti yɛlɛ a de ka nin tiɲɛ sala o fɛ tiɲɛ wa a bɛ sɛ tan yɛ fɔ sadi dalimɛla ye kɛtu ibilisa mm. da se da ma o bɛ biyo babu dɛmini ba wa ne bɛ o gɛ zu daa ji maa ne bɛ ji o ya o fɛ wa a sallah Hmm? da zai kila wace yi ndị ga zade fi bo fi a ci masalacin e eh, zade da maza ci masalacin da fata yi masalacin da gama a matu masalacin sai ya goye da hmm. eh, eh, ya ishe na wa gunan ajiye zade fi ba sami wa muminu wacce malaga ga emi ebo ne ga yi waliyan soko ajefa fa zalimu li nafsu wa minu muktasu wa minu zaliku min khairati wa mazumbo eh makanta na olo primary ko secondary ko kai ko gwamnati na to su a da da da ba ma da da da ba wuce maka wuce mana wa su makanta ina be ja ku yin bare su ba kawai zannan magaje to ajin wa garin ya da aji aji amma aji nan ga to sun zagun zari da za a ce jikin za a ce nixo wuce maka waga wa a nan ẹgbogbo wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ẹzù gẹ́gẹ́ etí ẹyẹ gbẹ bàbá udan záàmù ní àníbi ọ̀gẹ̀ ẹzù dáadí mà agáwó túbà jùzọ̀hún lóòlù kìgẹ́wò yẹn ju sálà ǹgọ́ túbà yìí wọ́jọ àtúbùrà alẹ́kùnrin kò tó الله يسامو داتي سيتو سيتو فيه كيه الإمام البربهاري مسألة 101 هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف والمستور من المسلمين من لا يظهر من ريبة الإمام البربهاري هو الأمر بالمعروف إذ يجف ربع تنبولي والنهي عن المنكر إذا مكوين تنجد باليد begwe wal lisani da gintare wal qalbi da yagwe bila saifin wahi bi bi koya wal masturu min al muslimina da nan mai masturu min ya muslimi jona man la yazharu min ribatun gai zana alama ya shakka ko alama ya yi deji yadda kiyayen Allah tubu bayanin ba nan mun ga al'amru bil ma'ruf wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkari bil yadi wal lisan wal qalbi bila sayfina bayani go ga dane ki muhimmanci al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkari bayani mace go ga dane ki ga zan ga ji foru da tu ta ka gwas da nan waje wa waje akuri Wa Wa sai ya waje ta ji ko kuma ajiri ayatin ya al masali ganani da almafafili umuke ruwa ga na limkira da guta ajebe egbe amadebe nusi amadebe egbe ki tobo ford da wace majuwa ma mafadatun akbar wayo kuma la masla bi alkhairi yo na bayani gobe kiyan yace tole ani ba na al-imam al-barbari ga bila saifin wa yi da yi koyana duna na ungwayi ne zage yi bi kowa tiya ci a ganwa da gwaya da shi na ebo na naga maza bai hawariji gangani ga mota zila shi yin ebo na hawariji ga mota zaga ya bi kowa tiya a ga kaya ku ja ga ya da gwaya da shi ala ya ga ya alugwai ne ya ji da hannun nare kurojun ala salatinu yo ene ya ji da hannun nare lembe so ya curo ene ya ji da hannun nare wa ma ba na kamar a ga a yaji annayu anil munkari a ya kagwaye tun didi? alayi ya to ta yi ga annayu anil munkaro ye na na fasadi ro e bone yan na ne ji da na musulmi ga ga gere gere bu yan na ne ji da ne ga ga jaje ya yadda ne ya ji ne na dukiya ga ji lalace yadda ne ya ji ne su musulmi a kiya wik sai e za shi mai ji kuru ji da yari nasara Allah ya samu dace wa ne ga alkhuruj ala salatin a ta lawa yi ya al'amru bil ma'rufi wa nahi anil munkar min ya usuli ya ya mutazila ibudo e bana usul mutazila shi gusu ni ni ni ubo al'amru bil ma'rufi wa nahi anil munkar ina ma wa ina ma mutazila ya bada al'amru bil ma'rufi na sun anil kiyo ezu tiya ga wagun ezu shi asali ya ba mini usulun mutazila a tauhidu ɗana mai tsoje bayan mutazila shi wani ezula sifa tiye ce cufu ya wa ji gani ako mm. ne ta ti ma mini yana usulun mutazila wani a yi al'adulu yana mai adalci babu ne ga wuji imani ga kaddara ya guni ci mini usulun mutazila shi biya ma almanzilatu bainal manzilataini ya ci gaza an ka ba iri na a yugan musulmiya amma yugan kafiriya wuje guta ta ce falki a ga da bin galo na wa da wata ma ji amfani da goyo ya gutu ci masu kun infabul wa idi a gaza ne galo to ka ba iri na ngaji ke ngaji àgbàǹgá ló tó kàbá ń gá lónìí wọn àjíjí àán wọn bọ̀ pàlẹ́ gẹ̀gẹ̀ ìṣòlù tó tún mú tẹ́sílà alakiya musulmi masu a kairin ba wale ya ji shi ƙeri bai ko al'amur wannan yi alil munkari sai na alu yi je bada al'amur bil na alil nan wa ɗari da yanayi mutum zai yi ɓaga al'amuri bin marufa na ni kari nan ina da suna je ga tauhidu nan wa ɗari da yanayi mutum zai je ga tauhidu nan ina da suna je ga al'adulu nan wa ɗari da yanayi mutum zai je ga al'adulu nan ba ga wajen gani ko kul amara rabbi bil qisti sai sun ji foro zani bi adalci wa haka sutina la yuhibbu al muqsitina ko mm. inni haramtu zulma la nafsi sai ta zalunci lajin haramu ya fita cewa jahatu bai lakum harama fala ta zalamu ko mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga al ne inda Allah la munadirin min nurin an yamin rahmani mai ba ta ga kiyo adalcho e bai ahlus sunnati wal jama'a bu amma e bai mutalla su ko ne al-abdu babu na ga a gaji man da kaddara mun alalima wa an tumi na bil kadar wala imani ba kadar da mina arkanul imani at-tauhidu e bayan ahlus sunna yunga ifradullah bil ibadati wala allah wa jinike ti gangani da ibade wa mola allah wa jinike ti rububiyya gani to al asma'u wa sifati ko amma ne ne ya ci bayan mutar da su nafiyan as-sifati Allah kiyaye ga wani mastur minar al na man la zahar min riba zane mastur ta ce musulmi don gai e zane riba tu da shakka biya da lati tuci wani asali musulmi adalci asali musulmi ya gaji zafi da jalobu mu ya allazina amanu shani bu kasira mina zanni inna ba zanni ismun ya ina shayi imani jina ta e gya da dokunan doya zafi ba da sashe zafi kiwo lefi wala yaktab dukun wala wala ta tajassasu idan sai da ji tajassusi mako wala ya ba dukun ba zai ma ga doshi ma na ga iya kuma zan fa inna na kadhabul hadisi ne je gan ba gani be zato ko zato da dai bona zato ngai na zuwa ga miniya ga miniya ya zajo ya zajo ne annabi man satara musulman satara wallahi fi duniya wal akhirah zan ga asirin musulmi sato yi to al isra muslimi sunan jona sahura ga asirin da wanda sai to alkiyami ebo asali musulmi ya al'adalatu da kirki ban da kuntar da gaji a waya ebo ga ezu cikin wule zaye iza dana waje sallah wani ba alkur'ani wajen azkaru da nufisa inda gemu inda ba ta alamu dai musu ne da na dai gorogodo wajen to miji ma ni ka zale musulmi a sai mi ga ki a kira wani ke su shigo kí àkídọ̀ tí pòlíìsì yìí wo kí àkídọ̀ tí sójà yìí wo kí àkídọ̀ tí kópa yìí wo kí àkídọ̀ tí jẹ̀mẹ́ mẹ́lúkùrí tì wo kí àkídọ̀ tí ẹtí àbí sòfí àgbẹ̀rẹ̀nàwúyà yìí wo kí àkídọ̀ tí kẹlẹ́ yìí wo ṣé òun gbọ́ gbígbẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni ó wace ya shi a fi tsofa cikin wata goyi musulmi mai yalu sunna no idan na sai kiyo na sai almihinatu ko na ji ba wuya na bi alaihi wa sallama matsala 102 ya sun sha tuguba al'imam albarbar ga wa kullu ilimin a ul'ibadu min ilimin batini lam yujad fil kitabi wa sunnati fa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayhi ga wa kullu ilmin ilmin dondo idda'a ul ibadu na wujiji ada claim ko a dawuna la min ilmi batini min ilimi na sunana lam yujad fil kitabi wa sunnati nabada al qur'an bi sunna yana fa huwa bid'atun wa dalalatun ya wuce bid'u yobegi begi wala yambagi li ahadin ungo ya zandondo an ya amala bi na walo tubuna wala yad'u ilayhi ma yuzajigan abi ajumu ngo jana ko wa daga ilmul batin ebe batiniya shi yan yali ismailiya shi a ga nasi da zahiri nasi ma da batini a cikin batini yan nasi zandun zuwa a jeli ma sai biyo sai da na shi sai da su tashi ta can abu nan a da ji sallare waga ya ga sai shiga aki musalata wa atu zakata ga a ganga ne a salatu na ga addu'a ma a duwa bani waga ga da zakaya wato haka wuyo masu ko wato zakata a gangaye ne a zakata na gayi wale mo yole ma maliya ni waga ga sai ta azun la jawaz bi ban ta ya alladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aga na ne kpane kiyo yana ya ki da na nga wiye su so ce bugo mu lawo fa mu so ani bugo asu ya ti ani da wannan waga ga ga bi da haji ya na fi jilbati man yusata ilai sabila a ganga ene kpa da na unji go do dikiya wo lo ka bo lo ene kpa ne la ya ba ja da wa ya wanda ne akida yin video akida yin batiniya shi wanda ya gami to akida ne musulunci ga su koyi ko batiniya shi ma agbaga aji musulunci ji lalace batiniya ismailiya duruz makarima ganda na kawula shi pata kirkan batiniya shi gayi ma akida akida da ne pata jiki a wujiyar kirki a ca a ca sofi on da rafi da jo kuyo fatimiya ba ta safi ne ya wato da fi ma'alla samu allah kiyaye mu al'imam barba da cikin to ilimi ya ba ci ne zaje da kliyar madan alkurani ba suna yanin wawuwa bida'atun wadda lalatun bidiyo bai yi nga jirana ko e je ilimi a sai da kafiri daga bayan manjo ga malayar nukayi mai gagan والجعل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك الآلم الرباني هو الجهل جاهلتي داء قاتل وشفاؤه ya ce ba tan yau na yawu zane ya gusa ya ba wuce ma amura fitar ke bi mutafiƙa ko lamar guba ya eh, guba gayi ci da ba ta wucin nafsun min alqur'ani aw min sunnatin nafsi daga alqur'ani yanda nafsi daga sunna na ta juna wa tabibu zaka alimur rabbani doctor nama eh doctor ma wa prescribe ya ci ga wucin ya wube kem na wa lokacin labinu ngai man wuci ko na gayi ilimi ilimi wajin ilhamu ilimi ujiyar na ilimi ya bibe daga ba su yi ci gangan da tuci wani biyu na sahabi alayhi sa ta da biya gane al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safaratin bayna qawli bayna ar-rasul wa bayna ra'yi fulani ga al'ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimin ga sai cin ha ne diga qala sahabatuhum ulul irfani kan da sahabi shi ga ban zai dai ilimin ga da na man ilmu nasu makalil khilafi safatin ilimi wajin ga ga wadola can da babu tsakanin nau'in naya bainar rasuli wa bainar rayi fulani tsakanin ya ga ya tuce ran da ya ga ya zan muciya ya yi zawarar da asaru batalan nazar aka riga da da mai liye gundu wa buci ya mm. e ga ni riga da da ya e ga zalo ci gefe al-imam al-barbahari cigato wala yan bagi liya hadin an ya amala bihi wala ya du'u ilayhi in ya zandoro na wada lotu gani be ilimi ya ci ni, ko na cinale ba wuya nabi sallallahu alaihi wasallam banare ko in fi yi zaji e lobo e ebo na wuce gashi jayaci ebo go wajibi yanzu kiya bi eyirin na shi na sufa ya e shi bi zila shi bi nbidiya shi bi batini ya shi e biya ce da claim ya imma ilime gai buko ilime batinu na da yau ko kulu shirabu hata ya tabayyana ko حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلا اللي يجي لازم يعزم يقوم يعرف يشي أشياء يجي قالوا كان يجيو إلا شيء يجي لا روا ويجي بينا أكرم كلا كلا تجي بينا اليوم غبات نيو يلو تبي يبونا يا مكلمة كوالي na ya ke maka ba ne ke nugu maka na ke gumi da wani na bidan gidi la lo asuma ti mu fiya mai lalle ne ma a biya sun ga kiyo ga batini شاء عقله وقال الله ويسيني mai مغير إنما الخمر والميسر والأنصاب rijisun min من عمل الشيطان فاجتنبوه ebe eje to ya cihu ya ramu ali maga kullu muskilin na khamru kullu hamr khamrin haramin do ne fi zane eje eje bata ma haramu yo ali daga ma ma kara kasiru fa qalilu haram ina e ga sun go fi e na ka je ju fi shun ga je kiyo ga shara mu wa ameliyo go yi mun eliyo go yi mukaddami eliyo go yi shewu ya tarika wa mai finje shi ne man jilo ce finje ode ganga sai ti le je la shara mu yayi amma lu shara mu ya na je khawasul qaumina ka ga je la da mi sun je la je fu fi mi sun awu abi sun ga kiyo ga bati ni ba ga ji ga ku akala maka Allah

sai su ga inna salata ka ni ta lal mu'minina kitaban mawquta sallati wajibi ta ce zan yo ta ce dan lokacin bo a ga ni ga ji da fa la go ani bi ga salati fi awwali waqtiha salla ne za ji dan lokacin farko gona wa magayi man wa tishe ngo wa gugo yo shi da ta so yayo amma sallayi wani iyayen wani ani sallah ne ee ebe n za ero ga ene ga wuji sallah yon kati ebe ba ti ne wunda sallah shi masallaci a nibe mai dina gwani kuni ya jide shi na wani ya ga alanya fiye na musulunci ga su musulunci ga su allah ya samu dace allah kiyaye mu bakwai su gaji dawa lo yi rin na ko al barbari ke ci a matsala wan wa tribo ga wa ayi mamratin wa habat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani inna la minha shay'an illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin al-imam al-barbahari sai ci guri ju gafara ga wa ayyu mamra'atin in zagin dondona wa habat nafsaha li rajulin na ga min wala da atwar ya zaba gin doci na fa innaha illu da ku in zagin nan wa jalan ya zaba ginna yu aka ba ni zagu ba ba na ga poni shi inna ya da kin ga wala tun zagin nan ko shi an illa bi wali inda wa wali ga dan wa wa dai adin gani bi rigu ba eh, rigu ba ne adili ne wa sadaki da sadaki ya wato zuci tabbatarwa na e manye lannan labi e go tibo a jirajja ya shi an ne je ga gane kawul mutati dan wani bai ga ko mm. amma ke ya ji rajja ya shi a nijeji ji aratul furuji na ke yi aratul furujo labaran ke yi aratul furujo hmm? yi aratul furuji ke ya cin ezu shi shugan na alfaraji ya yi mimi laji wahaya ni ya loji ya daji fun mutum da mino daga litani fa'ar da jin ko jira na ko amma jin ma fun ya jike ya be shi egogo mi ni nga be je bukata ya baji daga nan ni na ibu na jike ana wa da bwana ko saka be bukata ya in zagi ni alfaraji yin ni laji waya daga litani wuce dajin ma amma jin ma wuce ga jike ha wuce ga zo ta irin ne ba ta musu jiya da biyan fasadi na nan da ba jin rage a ta wata irin da shiga lamanci lagane na sobe ya wa ta zo a sai da shirin tishe mini hukumar aje wali ko wali na maga fa fawai buna ne daga lani ta illa bi wali wa shahidai adlin a de de wa deyawa sai yawa dan wa sai da wani gan riguba na yi adili ne uji di a magwai a yan zagi nun gami nuna lada ya wuna magwai yan zagi na yin zagi a kiyar lan zagi ya wuna na magayi maza bayan jumhuru ko hmm. ya manjo amma maza alimam limamu abu hanifa ele gan zagi gaibe an kali wuci manwaye umar rushudu ele gan zagi ulami ni ulu ya wo ma ibe sharati ya waliya amma e ganana na na maza bayan anafiya shiga na wani dalili ba gaji ya na ku church yawa an ki hul a ayama minkum zai ji yan su yi fita ce bane bai zai ji ba rufe fita ce bane gaji ya ji yawo ya mai la'alu yawo ndo ile ba gije e ya kuma ni an lan zagi yawo yawo fanki hunna da izini ahalihinna e jayawo da izini ya zani hashi a ne daga ayi mamra'atin na ka hatfi gairi izini waliya fani kawowa batilun batilun batilu in zagin dondo na gami ni wula da yawo umai da izini wali yana yawon hajji yawon hanyi Allah subhanahu ta'ala maka na yammanci ya yi zagi in ga yi zagi kan shi shi wuce aluluyawa mm. nan na al'adulwa ya zaɗa na wunde adini wunde tafiya kirki wunde suna ya ji gowar waji wai ya ji wa gowar wu waji shi ga tumi alaji wa? ko su ga cafe busu go salari shi milu ya mbezo ko

zanen je khasiya na kawai na ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn sayyid yawa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minina da yin zagi ne mu'mina wata min tare ya nabi nan abda ta nabi zai wa ga wòlá àwọn òjì àwọn ẹ̀nà tí ó ti àjẹ́ tó láta ọkọ̀ ẹgbẹ́ mi mú mi níyì egbogbo èrò sí ìrìnàjò tó wọn nínú òjò rẹ̀ àgbà yí àníbì kan jù wọn bẹ́ńdì àníbì zandu ọ̀lẹ́gbò jìnà ètí wọn dán pẹ̀lú wọn yóò mí ni ẹni ṣe máa kí á ta àníbì yẹn náà àníbì òjì àwọn ògùn ẹ̀gún gan lókàtí ní nà ẹ̀kọ́ sòsíyà ya annabi sallallahu alaihi wasallam da ne diga ke wuci maji annabi anan wa jini ni agogo ne ga yabo fanke ma ka ba na kuma ne misali masna wa salatu wa ruba na magayi jima'i A ahlus sunnati wal jama'a emini yana ke kususiya ya a na anibi ji zagiya wo nga ibe to walimu da na yi waliyu ne su ko falamma qada zaidin minha wataran zawajina ka ha kaku na zaidu wa bukata zo biyu na zuru yu fawawe nga bala zai da bin jashi nga zawaje kunna hali kunna bi rasulillah dan yeji eh fawawe annabi wa zawaje ni la ni fa ki sani sama ce ci ma fawawe annabi tun daga sama mutuwa ba ba ruwa yo ta ba ga la yela minuto la ba ja zane magani jina imamu ba ba ga yu an qabani inna la min ha shay'an aga zane jiji po aga zane polish abi jonga jino eh nga yango ti jemini na kun wona ba ji gan zagi in zagi ga ba ji gan zagi ji yawo mai be zi ne wali yuya ko zai ga wa minu to la za ba jin nan aga ji to aga gan lagu baba ma ga polish ya wannan majiki a ya wannan manyan yi ciwo la ta timu da ka bin la da shiru ta wanci fa'i mawani ya wa alai shiru tu yi gunya mm. ta amma ke lasa da yake ji halal ya zo hmm? wa gayi wa jiyawo wa masa da kiya yau ji gane ku ta da yake na jin halalli ya yi zagin nan izi wala ci jima'i ko fahimta ni Kashi wala ce goge wata kata wa gani kashi kiyo hmm? jima'i biyu man shi gangari a gan arziki waje ga haluwa ji duniya ni nan sale shi na dalwani no jira na ko an da shi maga kiyo dole sai jima'i ga take place be to zai yi maga haluwa da ka ku ne ji haluwa na zan biye ne ji takani ne bona sai ko bugi ko ji fahimta gani hmm. bal shek ibn sayyid da sashe mai hana da sai mu dogon yene za a je biyin zagiya sai wuga e, imuna wagu ji kawai filo biyin zagisa da yake wuce da gani ko da ji ganewa waya waje a da yake go alawe ko ji ganewa ko amma inina wala ji halwa duniya wa mala ji jima'i duniya wọ́n ti yára kó àmọ́ àti ilé ọ̀tẹ́ gbòhùn jà kó o fẹ́ e tu dé wa yẹn nana òjì bá nínú ìlàjì ńlá tàbí ètò ìjà ni. kó o jẹ fẹ́ dẹ́ rẹ̀ náà mo ti tẹ̀ yìí báàbí ọ̀rọ̀ ló ti kàfẹ́ fi kí o ìlàjú di kí o ìlàjú di àǹkàlì wọ́n lé nìkan àlùmùtà àti mọ́sùn jíjẹ̀ dájú náà. mai kawo talili musulunci da za ke ni kawo talili a'a mai kawo talili ezula inu ya hoto ya bani ya yi mina hoto da lamin gumbe lamin wacce gan aini kazanan ya na fayawo ọgbọ́ pẹ̀wà mágáló gájú ìmọ̀ràn ọjọ́ láwọn ojú tí ọjọ́ láwọn oyọ ya ń dẹ̀ ìdọ̀m tìǹà láwọn bíyà ńlá ìdà tìǹà láwọn yà ọ̀pẹ̀ ẹ̀bùdù ṣùgbọ́n mi mà náà láwọn lọ́ọ̀ṣà àlẹ́lúyà mi tọba ajíná po yàwó ẹbú láwọn ṣà àlẹ́lúyà sábẹ́ sinú sọ̀nà tó Eh? Ni yẹn lẹ́ẹ̀gbin zàjí wà ní mi lẹ́ẹ̀gbin zàjí mi ìyàwó látìsítà wà ìyà ní mi látìsítà mi ìyàwó nìkí o musulunci mẹ́tẹ̀ ẹ̀jì ẹ̀dá gẹ́gẹ́ níbi wọn nga mọ́lá àdínì musulunci ẹnẹ́ ìzà jìnnà ẹnẹ́ fínà ẹnẹ́ fọ́nà kó bẹ̀lẹ́ ìyàwó yìí ẹ̀wà gẹ̀rẹ́ tó wà lẹ́yìn ìjọsọ́lá mọ̀lẹ́ yìí wọ́n ta fẹ́lẹ̀ ìyàwó kí lè ìlàṣẹ jí ìyàwó lè ìyàwó jí mí ní ànàbọ̀ àyùbú náà annabi ga ni kawo sunnati fa man ragiba an sunnati fa laysa minni ya waje sunna yin yo ga ya dede ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شيء واي mini ayu budon mini ebon wa mi jiya o wuta ye gun bi ra me la da takani ye aya na dan ne na mun du de tiya ba ye izan ye di jenu ya wani ele ke jiya o ebo o je sai wani wuye duk wato ni musu kuyo waje na kuma sara na fira eleke jiyawo ego nga jeji eju shu badu ya uzuma jeli umbo izama tabna adam yin qata amal bila min salat e jaza e daga jan dile ta ba sai wuta mini ugo waladun sali yadu na litirki na sai badu ayuna mini ne le zake jiyawo bi na yi. ebo ya zaga magin zagi ya ci ba wuce an wata ke na musulunci wani zanu zagi egin na shi a alatasar biya a jinnalo ya yi manta shi nan ala jariya ta yi zaliga kpagi zagi zagu ba na ta tabnuka har egin gina shi an wace na ke na musulunci wani kuntu da kunna lausitran na yi ne ga ta yi kayu daga yi nan wale ya waje da amfani sarari waje gani ku amma waga a ke jiya wasu kowa yin zagi kirki na yi musulma mumina kamita abida wade ta biya kirki ko wade ce ciye wala wasu sunna da ne biyu ne nan fahimta ku to baaji oto mo oto mo da ake e ya eji mo a nzagi ewe aya baaji abaaji o ti tile bezo ya baki sajid ne kara sajid al-qawiy al-amin waje kowa umari jiyo umari amana waje waje kago umari amana ilimi yau, ilmiya kuwatul lamaliya kago ilimi kago fi umari amana ya ilimi ya da al-amaliya de ka shanga gboka umari amana ka na gugu ya jiyo kashu kashi umate je to amana na muke káàkiri wọn lálọ́ tó ti gúrú pa inú àṣẹwà lè gan kọ́ ọ̀gá jẹ́ tó yíká lálọ́ àwọn súnkún a àti ètí kan mẹ́jì lè dézò àmọ́ agbá ní ìgbésí náà sọ̀tá ẹ̀sẹ̀ mùsùlùmí ya fẹ́ẹ́ gbàgbé ẹjẹ́ ráyì lẹ́kí la ajẹ́ bá ajẹ́ ráyì kánú fọ́ṣọ̀rìn yẹn ìlàjì dé bá ajẹ́ ráyì zanfàrọ̀ fọ́ṣọ̀rìn yẹn ìlàjì dé bá sokoto fushoyi yin zagi da ba ɓata da wani jira zuwa majin su kishi mawu nini condition ọ̀tọ́ ni láti ṣe láti yọ tó yẹ báyìí wa ọwọ́ lónìí ládẹ́gbẹ́ ko. ndó tí masu sunkún ewé yìí náà yẹ gofi àwọ̀ náà self-contained nga wàá jẹun àyàkàtà ji, tiles wala ɓaci biye ɓaci gogu wa wala ede biye ede adadi kazan wala kaza biye kazan eye awo shi waga ati biye awo eye kazan shi waga adi kazan ya ne ba yi ga tsarin ta wanda ga tsuwa je ya gare kiti ina gina yin mashi wafe lu ka an ba ji nudu je wanda suko da abin da ga yi gina gina lafi ko gance wani lafi ko ibi na gaskiya wani sassan da su kirki a shi su da nuna ci zira wọ́n ṣe àdínì ilé àwòjá àdéhó mọ́ ìzàpátá àdéhó ìlú ṣàn kánú tẹ́lẹ̀ kí ní àlọ́ ẹ̀wá súgá dìgírí sáájú kánú ní àlọ́ ẹ̀wá súgá sáájú sáájú ní ètò mọ́sùn mọ́tò gọ́kí àná òun pé jí nínú òfin olómi kan ní mi agúnlú ṣàtúnṣe ẹgbẹ́dọ̀ fúláwọ́ mi sí mi kàlú lóde gbóhùn náà àbẹ́lẹ́ jí dẹ́ yìí mi ti kí àbẹ́lẹ́ hẹ́ bàbá ń dọ̀tí mẹ́rin lè ṣú náà zàlẹ́ ṣe wájú mi lè zàgú tó kó zàlẹ́ ṣe wájú mi lè zàgú tó àbà zane lè wájú mi lè zàgú ìtàfẹ́ lè zàlẹ́ ìdókun ọgọ́gọ́ kágẹ́ zàlẹ́ wà zàlẹ́ àwáyé kágẹ́ wọ lágbẹ̀dẹ́ fẹ́ àwa dẹ́lẹ́mọ̀rin ne òde àbílẹ̀ tí o zàlẹ́ dájú zàjú náà tún wá ní zàlẹ́ dá àwùjọ ní zàlẹ́ kàlẹ́ dá àbí ṣìṣẹ́ bàtí o ẹ bàtí àrùn ẹjìnà ọ̀fẹ́ gbé tí ó gbọdọ̀ sókún ẹjì ṣẹlẹ̀ ẹjẹ tí ìgbèrò ń ṣe àná ẹjì rẹ̀ àrùn ẹjì ọjọ́ àbẹ́lé ètò bá bẹ̀ yín ní àdìkí àsun náà fẹ́ sun fi bàbá ìdàṣídẹ́gẹ́ wájú wìn wákàtí láàzọ̀ fi àárẹ̀ àdìkí àárẹ̀ àdìkí ẹjọ́ òṣìnà ńlá òṣìnà àjọyàwó ní wọn àléyà wọn ti bá jùyàwó kàtọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀yí tẹ̀sí yíyọ yìí wọn ti dé déédéé wọn ọjọ́ ẹ̀rẹ́ mú náà yé sùn lọ́sùn kọ́ nínú gbọ̀gbẹ́ sukú ẹnì tẹ̀lé mọ́nú ti náà wọn láàmú tẹ́kì friendship courtship ne la ga lokaci lana yi gayu yi gayu ya lawa ya lawa mewa mewa mewa mewa so ne ku kware factor kama jikiyar umu sarauni nazarin wa ga mai shafe ni ba sha mutum lai zagi mai shege ba mm. ko nazarin zane ga awa minan waje mota ne waje ne a nufi shi gwamnati wa payroll gwamnati ba wadon wayi doctor wayi lauya wayi san wayi kaza wayi injiniya ne zaɓa a jiki a wani zaɓa ta za a yi nana ko hmm. wale ne bai ne wa wani contribute babban da cimma su kun hmm, hmm, ya ji wuya lalu ya wani ne su gan na ji su gan na ji su gan na ji wani abin ne kakule ga sai fato na yanzu ga yawa na suku mun ji abin wa wato gani wasu tube babu in ne bai wa wani jikiyar wani mun da e bugu bata yi kai shi wata ko fitnatan lati ban da lari na zana mu minkum hafa? Allah ya samu dace Yes!

masale 104 al’imamul barbahari ce ci gaba ga wai za ra'ayi tarrajila ya sa na ala ahadi mina sabi rasulillah ya sallallahu فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا أصحابي لا تكونوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمع من أحد يحدث به فإنه لا يسمع yaslamu laka buka in samita wa idza ra'aita rajula wa qal li zai yata'anu ala ahadin min ashabi rasulillah wa la aibu ya zan ci min sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum sai ci je da sahabi zai wadan zangoci ce ko waya zangoci a guni sahabi a ni bijo fa'alam annahu sahibu hawa bi ga ne fiye gwada biyu nga mala adalata ya sahabi shi ya ni sa sallam yayi e yo ne confirm akini alusunnati wal jamaa ni da ta aje ro ta aje ro pata wala da churi e la go sahabi juga kilo a do e go sahabi be ni ku aji ya be ni ku a da a gan sahabi kaza yi zai fi sahabi kaza yi kazzabu sahabi kaza yi wadda sahabi kaza yi wahi da من عاد adagwa adalatu yan sahabi jo bayani wa fala sahabi jo liyani nga zane yadda da ya ce sahabi ko ce dace kuce ya aibu kuce ce jato ku ko ce liya da na fahuwa sa ga zahiri na fa'ala ma sahibu hawa ne ga zane ta yin mawala mito da rige wa sahibu kauli sai ga dide mu zane mala mito ne kauli rasulullahi bai gani annabi sa sallam ga ga iza zikira ashabi fa amsaku aga sahabi shi to ga da yakin wai ga ga dide abu ma sallam sallam to bi ma ya min zalali yana sahabi ya jiye bitici shi ba da mauti zuma da libana falan yakul ba falam ya kulfi a nabi mai ba illa khairin sa alkhairi wa qawlu ya gani ma'ani ya gan zaru ashabi ya sa'in jiya la taqulu fi illa khairin ran da ga ga ta mu sai ga alkhairi wa la tuhaddith bi shay'in min zalalihi ga gargar ne bi ci an wuce jima wala arbihim ko ya kuna gifaro tsakana ba nan wala ma ga ba an ka ilmu ko ne waje ilmi wa nan wala tasma'u min ahadin kashi tubu daga bazan don domin ya hadisu bi na ba sai ya gaiba ma da wula la yaslamu laka kalbuka ya gbawo wa ji minci a wancan in sami ta gashi ba ga na mini alama ya zai jagi nan mini alama ya munafinci mini alama ya bidiyo ya zufu la ya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bane bidiya shi aja fe na sahabi annabi fo ya zama ne sahabi annabi fo sai zane munafiki wuce la kafi ci be didi kida ta kwaso gulin bonan ebe na goyen ya sahabi bi imani yo na goyen sahabi alibi man munafinci yo Kin na alibi sa san ga ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari alama ya imani wa fi wa ansari alama ya munafinci yo wa fi wa ansari jo la yuhibbuhum illa mu'min zandoro wa ansari ja sai mu'mini wallahi bi yaduhum illa munafiq zandoro ma na ansari ba sai munafiki ebe na ebo na sahabe shi a ga jijira bi anabi yin a ga ya anabi na salo a ga tuzu mo yau ji gani ako ebo go pata ya zo su liya ya zaki liya e kirki wasu waje boyo ya ebo na sahabe anabi ayo wa mo ga na fo mo da na ma maga e na sahabe anabi fo na fo na za wuce fo mo ji wa zo mo ta gaske wa lafa na sahabe anabi zo wu zane ga gina da ya ce sariyo na zane kai madadu ya limal barbara ga fa'alam annahu sahibu hawa wa sahibu kauli su wa man adallu mimman ittaba'a da gari hudan min Allah a dabu na ya ku zana mutu ya gu ma da ba bawai daga bayan ce ci bwana ya ya bogo yanzu bi kya ko tiya lambarin da shoganin daga ratu sabi a nibi shi a mi su maga gangan dole ta amma sai ganya alkhairi a nibi doga a bi bici a nibi doga ya kunga ci a bi su maya su ma ubo amma to sa ni diga ga ta ba sai ganya alkhairi wani yana ko a da suna shiga ga sabi a nibi shaje masu ma wani yana ko a mai ne ni faruwa zamanin sabi shi ya nibi sallallahu alaihi wasallam ni annabi ya sahabe bushara na annabi ya sahabe bushara ga ada ce ada aljanna wa kullan wa ada Allahu al-husna ba ta sai ce alƙawari ya ga ada aljanna no yego na yimi lona number 2 a iya kirki na jaluwa na السابقون muhajiri من المهاجرين والأنصار ko mhm. sahabe jalo ko badr inna allah sala ala ali badr fa kala madu ma shi jun kan gafartu lakum zando na do ko badr na sai fadu zando na da ba tri duwanu na wano na aljanna wano sahabe ga je no so number 3 ewa tanya nabi zane ja kawai e tan zai ja jikin tun ga mafarin sahabe ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawo gayi ta yi na wato yi bikici mu haka kuwa ji tabbatar wa da yadda sami ga jin wani a ga tun kirki a ji tun faru shi a shi zo ya musulunci na agadana a gaji ne ya musulunci shi ba a dawar alal khairi ka fa'ili mm. abu kuwa fa ba gani biya ni musulunci a sallami ilalo musulunci ya gwata abu ya tun alkhairi ne ba ta mawa ta lura ga bikici ne fiye nan shi bele na wato ijtihadu aju na ga adidede daidai a guba amma ga cin bici a ni amma a ke wani bici cinu na ne ba a ne zai ta da hakimu fa fa ba fallawa ajran maga ci bici zugo fallawa ajrun wahid daga wa yau ko sahabe ke falala na ya shi nan sai ce da ji bayan kadar radiyallahu anil mu'minin yuzi ba yudaka sai ki fa bayan kadar ba Allah nabi wal muhajirin wal ansari ko sọ́rọ̀ wọ́n lẹ́kọ́ jẹ́ àfàláwọ̀ ánù tó ti fàrí ayé ẹgbẹ́gbẹ́tọ̀ àlẹ́gbẹ́ tó ta sa lẹ́ṣà àbẹ́jì súnmọ́ ohun kó àmàtẹ̀sán àníbígbìn rẹ̀ da ẹ̀sà yorùbá sí ẹ̀dẹ̀ àlẹ́kẹ́rì àníbígbà fa iná ọmọ yìí ṣí bá jẹ́ sọ́rọ́ fa wa Rashidina almahdi na min bàdì ẹgbà sún súnnàmì bí súnnà lùkúlẹ̀ almahdi na ne labari àgàcẹ́ lè anayin kuje wasu ya ne zaga wasu kamun ne can da baya da benin ko anayin magaza an duwa ga yake sayo jama sai ga yan alkhairi Ani ga latar su ba ashabi ya ga yi sahabi mai to kuma fa wallazi nafsi bi yadihi law faka ahadukum mithla uhud zahaba ma balaga mudi ahadihi wala nasifa da bugo zane ga shi inda ya sahabi mu fari sayyidina bakar iya sai na umar iya taci na usman iya ni ci iya nici sai na ali zanne ma magagan doro ya ce sabi ne kina ba sai ga ya alkhairi na ga wale zanne kuma da kiyani zanne su shi an ci wani na wani kuma yau ta ya bago eza ɗi kima bai falala ya sabi shi ya nabi sa sallam yi an ga ga wani zakirki amma sabi amma jama'a ne fata da zango za ta ba a ya yawai a'a الطيبون بالطيبات والطيبات للطيبين ko Allah ya samu dace zalimin ya gani da ya ce sahabi jona ga shi tukbayar da wuce shi mun wani gani ku da bugu insha Allah ta'ala mara babu riga yau ba na riga ji daidai na sai ta lado ya ba na mai riga ci bici na sai ci fadi subhanaka allahumma wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa